assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa duhu al'umma mutanen duniya muna kowa fatan alheri Allah ya samu dace Barka da shigowa wannan youtube channel mai suna suraje umar tv idan yanzu ka fara sauraron mu ko yanzu kika fara sauraron mu a danna alamar karara a danna alamar subscribing ta inda ne muka sake wani sabon karatu zai zai zuwa gare ka ko kuma ya zuwa zuwa gare ki cikin yadda Allah barkanmu da wannan lokaci a yau muna asabar yau muna asabar wacce ta yi daidai da 27 ga watan august a hijira miladiya 2022 daidai da 29 ga watan almuharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da a yau zamu mu bayani akan a wato kamawar wata farkon ƙarshen watan a almuharram da farkon watan safar muna kowa fatan alheri masu bibiyan mu suna jin daɗin karatu da muke sakawa to masha Allah haka muke yi sai dai muna fata Allah sa kowa ya ringa aiki da abin da muke faɗa cikin yadda Allah a za mu ci gaba akan mu na burujai da muke yi da kuma sauran wasu fa'idodi insha Allah ba, amma a yau za mu ɗan tsaya da karatun burji a yau za mu bayani akan kamawar wata da kuma sabon wata kenan wato wannan wata na sabar. na al-muharram a yau muka yi ban kwana da shi yau ya yi kwana 29 daga haihuwar wannan wata da muke ciki na wato wata na al-muharram kenan daga haihuwarsa zuwa yau ya samu kwana 29 ne da awa 14 da minti 22 kwana 29 da awa hudu. da minti 22 haka yake kuma ya cinye burjansa guda goma sha biyu ya cinye manzuloli guda 28 burjan nan in aka ce burje kowa ya san su dama dama a kansu muke magana akwai himlu akwai sauru akwai jauza'u surdan usudu sumbula mizan a ƙarfi kansu jadayu da hutu manzuloli Allah yana faɗan su eh, Allah ya ce wa kaddara qaddarahu manazila wato masaukai na wata masaukan nan su ne guda 28 wanda ake cewa manzila mentions kenan su ne sun kama daga a sun fara daga far'u muqaddam ko kuma daga nuduha budayin surayya da kuma dabran haka a hana a, zira a, nasara darfa jabha harsan sarfa iwa simaku gufratu zabanan ikilil da kuma kalba shaula nu'a'im bulda sa'adu hula'a sa'adu zabiha sa'adu sa'uda sa'adu hukubiya wayannan burjai sun wannan manzo wannan manzoli sun kare 28 kenan farko muqaddam farko akal badal hut to wannan wata ya kare sannan daga farkon hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina zuwa yau an samu watanni duka watanni dubu goma sha bakwai ne da ɗari uku da goma sha shida wata dubu goma sha bakwai da ɗari uku da goma sha shida wayan aka samu a cikinsu akwai wayanda suke ashirin da tara tara a ciki akwai wanda suke talatin talatin watannin da suka yi talatin talatin wato su dubu tara ne da ɗari ɗaya da ashirin da tara dubu tara da ɗari ɗaya a wato dubu ɗaya su dubu tara da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai watan da suka yi wannan kenan a dubu taran nan da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai ka buga shi sau talatin shi zai baka kwana dubu ɗari biyu da dubu saba'in da biyar da ɗari shida da goma daidai sannan watannin da suka yi ashirin da tara tara tun daga farkon hijira zuwa yau an samu wata dubu takwas da ɗari ɗaya da talatin daidai dubu takwas da ɗari ɗaya da talatin daidai

dubu ɗari biyu da dubu saba'in da biyar da ɗari shida da goma ka hada su zai baka kwana dubu ɗari biyar da dubu goma sha ɗaya da kwana ɗari a uku da tamanin daidai dubu dari biyar da dubu goma sha daya da kwana dari uku da tamanin daidai wayannan su ne aka samu wannan kwanaki su aka samu da wani zai tambaye ka ce daga hijirar shugaba zuwa yau kwana nawa aka samu sai ka ce masa an samu kwana dubu ɗari biyar da dubu goma sha ɗaya da kwana ɗari uku da tamanin daidai in ya tambaye ka wata nawa ne ya cika sai ka ce an samu wata dubu tara da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai in ya ce wata nawa ne sai ka yi ashirin da tara sai ka ce wata dubu takwas da ɗari ɗaya da talatin daidai in aka hada shi zai baka wata dubu goma sha bakwai da ɗari uku da goma sha insha Allah a da ɗari ɗaya da goma sha bakwai kenan yawa masha Allah to wannan wata ya zo ƙarshe a yau kenan wato zuwa yau kenan don haka wannan wata a lissafin ilimin hisabi da kuma falaki wannan wata da muke ciki ya zo ƙarshe domin a ƙa'ida wata uku ba sa jerawa su talatin talatin watan zulƙida da ya wuce da watan zulhijja duka sun yi kwana talatin talatin ne amma wannan wata na a almuharram shi kuma dole zai yi kwana 29 domin allah yana faɗa a shamsu wani kamaru su ba, wato rana da wata suna kan lissafi ne ma'ana lissafa su ake yi Ya ta'alamu na wani hisaba E, suna kan lissafi ne da haka wannan wata insha Allah da muke ciki wato yau ne ya zo ƙarshe gobe insha Allah a ɗaya ga wata daidai da 28 ga watan Ogas a gobe Lahadi kenan daidai da shine yake take da daidai da ɗaya ga watan Safar kenan insha Allah wato a wannan wata da muke ciki mai albarka ne sosai ku haka ke. eh wannan wata da muke ciki yana da albarka yana da falala yana da falala sosai kuwa a domin a Allah yana faɗa a inna iddata shuhuri inda Allah sana ashara shahara eh wato Allah yana yana da watanni guda 20 wato guda 12 inda Allah sana ashara shahara yana da watanni guda 12 kenan yawa sannan a yau din an samu mukarana conjunction tsakanin wata da rana kamar yadda muka yi bayani a baya cewa dan an ce conjunction muqarana dacewa haduwa a cikin burji daya kuma a cikin manzila daya ba shine yake rushe ayar da Allah yake cewa a ashamsu a wato lashamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wala laylu sabiqun nahar ba shine yake rushe wannan ayar ba cewa rana ba za ta taba riskar wata ba to ba irin wannan riska ake nufi ba wato rana kowa ya sani yanayin gudun yanayin saurinta kwana ɗaya a inda rana take shine yake daidai da kwana ɗaya a namu shi kuma wata a in yayi wannan kwana ɗaya ɗin wato a cikin kwana talatin shekara ɗaya a duniyar wata shi kuma mu ne nan daidai da kwana talatin namu kaga ya yana yana yana da sauri kenan yana da sauri da haka yana cinye burji a cikin yana shiga cikin burji ya fita a cikin awa 60 kwana biyu da wuni daya ita kuma rana sai ta yi kwana 30 kaga gudun su ba zai zo daya ba ma'ana wani ba zai riske wani ba a irin wannan tafiyar amma a irin wannan tafiyar duk ranar 29 ga wata insha Allah wato ana samun wannan conjunction muqarana al-ihtiran muqarana dacewa tsakanin wata da rana za su zo cikin burji daya kuma su zo cikin manzila daya wata zai je ya samu rana a cikin burjin da take kuma ya je ya same ta a cikin manzilar da take in suka yi daidai da daraja ɗaya to shi kenan sun haɗe kenan wato sai a wannan wata ya ƙare sai a kuma haihuwar wani atake a cikin sakan ɗaya za a kuma haihuwar wani sabon jinjirin wata kenan da haka a yau an samu wannan wato agogon najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi shine zai ya kasance karfe tara da muka wuce na safe da minti goma sha bakwai agogon Najeriya gmt plus 1 kenan amma agogon saudiya da kuma sauran wasu wasu kasashe na, na, na larabawa wato zai kasance karfe goma sha ɗaya daidai a wannan lokacin da minti goma sha bakwai na rana kenan agogon gmt ghana kenan da burkina faso da wasu sauran kasashe su ma zai kasance karfe wato a bakwai a wato zai kasance karfe 8 na safe da minti goma sha bakwai kenan agogon gmt ghana da burkina faso zai kasance karfe 8 saboda suna bayanmu da awa daya su kuma saudiya suna gabanmu da awa daya a to haka zai kasance da haka wannan lokacin za a haifi sabon jinjirin wata wato ko kuma an haife shi ma yanzu domin yanzu an ma haife shi eh an haife shi da haka a wannan lokacin ya samu wannan lokaci sannan daga lokacin da aka haifi jinjirin wata wannan lokacin karfe tara da minti goma sha bakwai a agogon Najeriya wato zai kasance daga lokacin zuwa faduwar rana awa nawa ya samu. To kaga a yau rana a nan na tamu ta nan jihar Kano wato rana za ta faɗi wajen karfe shida da wajen rabi da minti a kamar bakwai haka ko takwas shida da rabi da minti bakwai zuwa da minti takwas za ta faɗi a nan jihar Kano insha Allah. Sannan shi kuma wata tunda an haife shi da rana a zuwa zuwa lokacin da rana za ta faɗi an haife shi tsakanin wata da rana wato lokacin da aka haifi wata da kuma lokacin da aka haifi wato daga lokacin haihuwar wata daga lokacin haihuwar wata zuwa lokacin faɗuwar wata shi kuma wata kaga a yau zai faɗi karfe bakwai da minti biyu na dare zai fara karfe bakwai da minti biyu na dare yau din nan to za mu duba mu gani da wanda tsakanin haihuwar wata da haihuwar rana wato tsakanin haihuwar wata zuwa faduwar rana awa nawa aka samu in ka lissafa za ka ga ya baka an samu awa tara akalla awa tara a aka samu da 'yan mintuna awa tara da minti kamar 21 an samu awa tara da minti 21 tsakanin haihuwar wata zuwa faduwar rana kenan sannan tsakanin haihuwar wata ɗin a yau zuwa lokacin da watan zai faɗi a yau wato shi kuma an sami wato awa tara ne da minti arba'in da biyar kenan in ka lissafa haka zai waka tunda mun ce zai faɗi karfe bakwai da minti biyu sannan tsakanin haihuwar tsakanin faɗuwar rana shi kuma da faɗuwar wata wato shi kuma a za a sami a 'yan mintuna ne shi kuma za a sami minti bebi a 24 ba tsakanin haihuwar wata wato tsakanin faduwar rana da faduwar wata wannan tsakanin faduwar rana da faduwar wata wato bai fi a samu minti 24 ba haka to a wannan lokacin a ka'ida a wannan lokacin ake iya duba sabon jinjirin wata a cikin wannan mintuna 24 din a ciki ake duba sabon jinjirin wata to shi kuma ka'idar ilimin falaki wato wata kamar yadda muka faɗa idan an haife shi kaurinsa bai fi kaurin silin gashin gidan ido ba yana ƙara awa ɗaya in yi awa ɗaya zai nisanci rana na tsawon minti biyu ne a awa biyu zai nisanci rana na tsawon minti hudu to kaga awa tara lokacin ya nisanci rana na tsawon minti goma sha takwas don haka a ƙa'ida ba zai iya ganuwa da ƙwayar ido ba na'ura ma ba kowace na'ura ce za ta iya ganin wata a daren yau ba amma watan zai fito tunda har zai kai bayan sallama garba wajen karfe bakwai da minti biyu amma ba kowace na'ura ce za ta iya ganinsa ba saboda ya yi kankanta matuƙa makuwa bai yi haske ba yana black moon ne a yau din yana baki ba zai fito inna duniya ba zai fito saman duniya da kwaye idan ido dama kwaye ido ba batun wannan dama sai dai batun na'ura na'ura telescope to ita ma din ba kowace bace eh akan iya samu domin a ka'ida a yakan kai awa goma sha biyu ne kafin wata na'ura ta iya ganin sa to kuma kullun zamani ƙara zuwa yake za a iya yo wata na'urar da take da tafi me mai ƙara taurari girma to an haska da na'ura za a iya ganin sa da wata na'ura kenan kamar irin sababbi da ake yi wa kullum ƙara cici ga waki. to za a iya ganin sa da irin wannan na'ura din amma in dai a ƙwa'ido ne a yau ba zai gani ba to amma kuma a lissafi na tafiyar rana da wata a lissafin ilimin falaki da kuma tafiyar rana da wata wato watan a yau ya ƙare saboda ba zai taɓa yoyuwa ba yi dama inda ya samu irin wannan duk shekarar da aka samu watan Zulqida ya yi kwana talatin watan zulhajji ya yi kwana talatin to dole almuharram zai yi kwana ashirin da tara a ƙa'idar lissafi a shamsu wal kamaru su bayan a lissafi suke tafiya wannan ya san ilimin ya gane masha Allah wannan kenan da haka gobe ɗaya ga wata to yanzu me ya kamata a ringa yi a cikin wannan wata na safar me ya kamata a ringa yi kuma me zai ringa dan faruwa cikin yadda Allah na farko dai akwai dan janyewar ruwan sama lallai za a samu janyewar ruwan sama rana tana cikin burjin a sumbula a dama a ciki suka yi mukarana a cikin burjin sumbula da daraja hudu da minti hudu suka yi suka yi mukarana conjunction kenan wata ma yana da wannan daraja sannan wata yana cikin manzilar sarfa ita ma ma ce rana ma tana cikin manzalar sarfa a wannan lokacin daidai karfe 9 da minti 17 wata wato sumbula burjin turabi ne sarfa ita kuma manzala ce ta ma'i kaga ma'i da turabi kenan da haka wannan wata da muke ciki yana tsakanin ma'i da turabi masu burjin ma'i da masu burjin turabi insha Allah mutum ya dage da dafaƙi sosai a wannan wata zai samu buɗi da wadata cikin yadda Allah in aka dage da addu'o'i da jalabi sauran mutane ma burjai nari da kuma hawa'i nan ma kowa zai samu rabansa amma ba kamar ma'i da kuma turari ba in Allah da to a wannan wata akan iya wato insha Allah ruwan sama zai ringa dan ja baya a cikin wannan wata wato a cikin wannan wata da muke ciki gina a kafin rana ta fita daga cikin wannan manzila kafin kuma ta fita daga cikin wannan wato wato a na a burji kenan wato ruwa yakan iya ɗan ja baya rana za ta ringa ɗan zafi yanzu eh an far an shiga lokacin kaka kenan an shiga lokacin kaka don haka a wannan lokaci akwai cututtuka a wani suke ɓangaren kamar zazzabi ko ciwon ciki aka iya fama da shi inda aka irin wannan yanayin manzilar wata turabi a wato manzilar wata ma'i ko kuma a ce turabi da ma'i ko kuma turabi turabi ko ma'i da ma'i akan iya shiga irin wannan yanayi don haka akan iya kamuwa da zazzabi da kuma ciwon ciki haka da kuma cututtuka ko zafin jiki akan iya kama da wannan da haka insha Allah akwai sirrika a cikin wannan wata da suka banta wani a iya wannan watan kawai ake in ya wuce shi kenan sai a jingine sai wani lokacin insha Allah kuma Allah da da haka a ah, akwai sirrin li'ilafi a cikin wannan wata da ya kamata a fara ta daga gobe insha Allah wa'annan cututtuka Allah zai sa ya sauki da izinin Allah idan muka ɗauki ita sura ta li'ilafi sirrin li'ilafi wanne yake yana da matuƙar tasirin gaske a cikin wannan wata in Allah da wato a li'ilafi tana da harufa in muka tattare ta su suratul shita'i kenan tana da harufa guda 77 harafinta guda 77 ne to a ciki za mu ɗauki harufan ma'i harufan ma'i a su kuma sun kasance ne guda 18 harufan ma'i a ciki guda 18 a ciki harafin ma'in nan in ka tattara adadinsu adadin harufan ma'in nan zai baka adadin wato 1692 da ɗari shida da casa'in da biyu shine adadin harfan ma'in da ke cikin surutu wato li'ilafi dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da biyu yawa sannan a wannan li'ilafi ana dafa da ita ana juyar da raddi a cikin wannan wata sannan ana dafa I. aikin dafa I yana tasiri sosai a cikin wannan wata kuma ana juyar da raddi a cikin wannan wata da haka da za ka daure ko za ki daure addan wato a a rinka a fara aikin li'ilafi daga gobe lahadi za a sami wato a za a zo a rinka karanta li'ilafi li'ilafin nan tana da aya biyar duk aya ɗaya idan ka ja li'ilafi ƙuraish sai ka tsaya sai ka karanta ya hafizu ya hafizu ya hafizu kafa dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da biyu sannan sai ka je aya ta gaba ila fihim rihilata shita'i wa sayf sai ka ja ya hafizu ya hafizu kafa dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da biyu sai ka ja ayar gaba sai karanta ya hafizu haka har a je ayoyin nan guda biyar da aya ɗaya in ka ja na da ilafi ka ja ya hafizu haka to insha Allah in Allah ya da iya wannan ma mutum ya rike ya ishe shi duk wani dafa'i na cikin wannan shekara Allah zai kare shi daga duk wani sharrin mai shari na makiya da mahasada da masu jifa da wani sharri ciwon cikin ma in Allah ya da zazzabin da kowa da kowa Allah zai kare cikin ya da Allah da haka wannan babban sirri ne daga cikin wannan wata ba kowanne wata ake yi ba sai a irin wannan wata da izinin Allah sannan akan iya rubuta ta a rubuta ilafin idan ana so a cikin wannan wata a rubuta ta kafa dubu ɗaya da ɗari bakwai da ɗari shida da casa'in da biyu akan iya rubuta ilafin dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da biyu idan an rubuta ta haka sai a wanke kenan da kamar ruwan zanzan haka a sai a sami a sai a samu wata tsiro da ake cewa sanya sanya a sami wato saiwata saiwar sanya eh ko kuma itacenta sai a samu a wanke wannan ruwan rubutu sai a zuba a cikin wannan ruwan sanya kenan sai a ringa sha ana shafa jiki a ringa sha ana shafa jiki insha Allah nan ma ana tsira daga waɗannan cututtuka da kuma duk wani kaidi mai kaidi maita ne baki ne in Allah ya domin a irin wannan watan baki yana saurin kama mutum saboda maƙi ne da kuma turabi da haka insha Allah wannan sun riga ne masu ƙarfi masu girman gaske cikin yadda Allah Allah ya sa mu dace da haka a ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan YouTube channel mai suna suraji Umar TV dan yanzu ka fara sauraron mu ko yanzu kika fara sauraron mu